قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا ka ce ma waɗannan ya kai wannan manzo guduwa daga yaƙi ba zai amfana muku komai ba in kun gudu daga yaƙin ne in tsoron mutuwa ko kisa don ajali a ƙaddare yake kuma idan kuka gudu amma lokacin mutuwar ku bai yi ba, to ba wani daɗi da za ku ji face ɗan lokaci kaɗan.